safiyar lahadi uku ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara tara daidai da takwas ga watan afrilu shekarar miladiya ta takwas wannan shine majalisi na shida cikin jerin jiyar kasusuwan littafin ألفية الحديث ta الإمام زين بن العراقي رحمة zamu tashi inda malai yake cewa al-maqlub wa qassamu al-maqlub qismayn ila ma kana mashhuran li rawi ubtila bi wahidin nabiyyi kay yurghaba fihi lil-grab إذا ما استغرب ومنه قلب سند للمتن نحو امتحانه الإمام الفني في مئة لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد وقلب ما لم يقصد الرواد نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البنان حجاج حجاج نعمي ابن ابن أبي عثمان فظنوا عن فالح جرير بينه حماد الدرير المقلوب hadisi maqlubi shine wanda aka samu canji a cikinsa daga abin da aka sani a sanya wani mai riwaya sananne a wani waje a cire shi a saka wani wanda yake sa'ar ko a wani isnadi na wani hadisi a sanya wa wani ko wata kalma wadda ta canza ma'ana hadisin da ire-iren abubuwa da ire-iren wannan ya ce wa qasamu al-maqluba ismai su malaman hadisi suna raba maqlubi zuwa gida biyu ila ma kana mashhuran birawin ubtida kashi na farko shine ah, maqlubul isnad wanda zai zama akwai wani mai riwaya da ya shahara da wannan hadisin biwahidin nabi sai a canza shi a sa wani daban wanda yake karansa a dabakar su ɗaya makarantar su ɗaya Kamar a ce daga makarantar Abdullahi dan Umar an san cewa akwai Salim dan shi sanannen ɗalibinsa ne ko kuma Nafi'u maulanta sanannen ɗalibinsa ne sai ka ɗauki hadisin Nafi'u sai ka sa Salim a wajen ina fata mun gane wannan to irin wannan shine kalbu din kai yurqaba fihi ai haka dan a kwadaitar da mutane zuwa ga hadisi sai zama wanda aka sanya sunansa eh, an fi son hadisin shi to idan mutane sun ji sunan shi a cikin isnadin to za su yi kwaɗayin hadisi. kamar da yan kasuwa suke sanya sunayen wasu malamai da aka san nagartarsu a wajen tafariji sai a ce littafi kaza yana tafarijin ko an saka mashi maganganun wani na isnari kamar a shekul albani don a ragaba mutane zuwa ga Ba ka suke yi a cikin isnari su yan kasuwan isnadi sai su ɗauki wani mai riwaya sananne sai su saƙa shi a daidai gabar wannan isnari lil igrabi eh, idan masu tsogari sukan yi haka kuma dan ya zama wato wani bakon abu wani sabon abu wata riwaya wadda za ta zo sabuwa gari biya wannan masu rauni ne suke yin shi kamar akwai mutum mai suna Hamad ibn Amri uh, uh, an-Nasiri Hamad bin Amri an-Nasiri wanda yana da cikin wanda aka tuhuma da kera hadisan karya ma yakan yi irin wannan yana samun isnadi sai ya cire wani mutum a ciki sai ya saka a gabar sai saka wani sananne wanda ba san shi kuma da wannan hadisi a makarantar maliku ko a makarantar shu'ba ko a makarantar Ahmash a ɗaliban Ahmash ba su ruwaito ba sananne wani mai rauni ya ruwaito sai cire wannan mai raunin sai saka wani mai suna sananne sai hadisin ya zama garibi wanda ake neman sa wa minhu qalbu sanadi. to bayan wancan qalbu na mai rawu riwaya akwai kuma qalbu isnadin limatni a cire isnadin gaba daya a sanya wani matini a daidai wajen nahwa imtihanihim imaman fanni kamar irin jaraba wadda suka yi ma limamin wannan ilimi fi mi'atin a cikin hadisai ɗari lamma ta bagdada sa da yazo bagdada faradda ya mai da su yadda suke wajen walal isnada ya gyara isnadojin wannan yana ishara zuwa ga kissar da ta faru da al-Imam Muhammad ibn Isma'ila Abu Abdullah al-Bukhari shi ne nufi da Imam al-Fanni wanda al-Imam Ibn Adi al-Jurjani shine asalin wanda ya ruwaito wannan kissa a littafin shi mai suna Asami Shuyukh al-Bukhari shine ruwaito ta duk wanda ya ruwaito ta ta hanyar shi ne kamar al-Imam al-Hafiz al-Khatib al-Baghdadi a cikin Tarikh Majlis ya ruwaito shi ma ta hanyar shi wancan malami ne ibn adiyyin a cikin asani shuyukhul bukhari haka al-baji a cikin al-jarh wa ta'dil shi ma ya ruwaito da isnadin shine zuwa ga ibn adiyyin haka duk malaman da suka ambata irin su al-imamu Abu Amr bin Salah a cikin asalin littafin nan nashi shine al-muqaddima irin al-imamu Suyuti da duk malaman da suka ambata kisa ce mashhuriya cewa Bukhari ya zo garin Baghdad mutanen garin suna so su garabce shi suna suna da raini domin birni ne babban gari shi kuma sun ji ya daga mawara annahar Khurasan kuma lokacin shekararsa an ce 24 ko da shida yana matashi wanda sai dai kamata ya asaran zai zama malami in an ga sa amma yadda ake ziga shi cewa babban malami su ba su yadda ba da haka suka samu hadisai guda ɗari suka raba su gida goma kowane malami ya rike guda goma sai aka ya hadisan aka jirkita su doki isnadin hadisi number one a sama number four number four a sama number six haka ne sai suka ce muna da tambayoyi gare ka alaga su malam da ya zauna a masallaci suka kowa yana karanto hadisan an karanto sai ce ban sani ba an karanto ce ban sani ba tun a daidai wurin masu ba da labarin suka ce waɗanda suka san abin da suke yi sai suka gane ya fahimci makirci sauran jahilan gari kuma da yan kuci kuban sai suna ta murna yawwa za a kure shi sai da aka gama gaba daya aka ce to ka ce baka san kowanne ba yanzu duk waɗannan hadisan baka san su ba sai ce ban san su a yadda kowa kawo su to sai to ya aya ka san su ce to ga yadda na san su hadisin wani da ya kawo mai lamba kaza ga isnadin shi abun hadisin wani hadisi kaza ga isnadin shi ya mai da su duka tsab shine sakau yake cewa dama ba a musu ko mamakin haddasa amma mamakin da aka yadda ya mai da su gaba ɗaya a yadda suka kawo su a nan take haka ya mai musu da su lahira to akwai matsala da take cikin isnadin kissa shine fadin shi ibnu adiyin da yake cewa sami'tu iddata mashayikha yahkuna ji malamai da yawa suna ruwaito wannan labarin suna ba da labarin da sai wasu malamai suka kalli wannan suka ce wannan isnadi ne wanda bai tabbata wasu kuma suka karkata zuwa ga cewa a ai irin wannan ana karba saboda yawan sa nan ya kora a ce jahala tunda kuma shi ibnu adiyin malami ne a ya ce kuma malamai da yawa kuda bai ambaci suwaye ba to za a iya karba a takaice dai shaharar kissar yana nuni zuwa ga tana da asali amma wannan isnadin in za a yi dirasa keke da keke ba zai ingantu ba amma kuma ba za a yi watsi da shi ba saboda tunda dai ba ma magana ce marfu'iya ba amma labari ne wanda ya shahara shahara ta a zo a gani a ƙasar Bagadaza tun daga lokacin da ya faru da shekarun da suka biyo baya duk sanda ake magana akan Bukhari za a ce ai mutanen bagada sun mushi kaza kuma duk malaman da suka ruwaito ko suka bada labarin suna bada labarin ne ala ala sifati taslim suna gasgata cewa labarin ya faru al-Imam al-Bukhari ko da babu wannan kisar to an san wane ne shi a wajen hadda kamar yadda wani daga cikin wanda yake sifata shi ke cewa Allah bai halicci wani mutum da ya kai Bukhari sanin hadisi ba haka ce mishi hayya haya ibn Ma'in yace hayya haya ibn Ma'in wanda kuma wannan magana ce ta kunu sirka dan dai ana magana sanin hadisi ko da akwai wata halitta da Allah ya tafi ba hadisin hadisi to dai ba bata bayyana ba <laughs> ko mun gani eh ba za a kirga malaman hadisi ya zama an yi nisa daga barin shi to wannan kenan sai malamai suka yi ta maganganu akan irin wannan cewa bai ma halatta ba kwata kwata amma kuma an samu ɗaliban makaranta hadisi suna yawan jarabtan malamai da wannan irin jarabawa har wani lokaci ma yakan jawo su su da rigingimu kamar ya haya ibn ma'inin dalibai sun sha mashi irin wannan jarabawa shi kan shi ibn adiyyin dalibai sun mashi jarabawa irin haka al-imam ma dalibai sun mashi ibnu ibn kathirin a cikin abiyatu wan nihaya ya ba da labarin cewa su ibnu abdul hadi sun taba yi ma yusuf al-mizzi yusuf ibn umar al-mizzi irin wannan jarabawa da suka mishi kawai da ya fahimta kawai sai ya burmushi yana daga kishin gide suka je suka zo da hadisai wai suka ce ala zata malam mun tantance hadisai ne wasu guda 40 daga cikin tahdibul kamal da shine muke so mu karanta maka su tunda yakan ruwaito hadisai da isnadojin sa a cikin tahdibul kamal kamar yadda zabi yake a cikin tazkira da cikin eh, siyaru alamin nubala suna neman muwafaka da musafaha da uluwi na isnadojin su din to sai suka je suka yi intiqai ibnu abdul hadi ne suna so jarabta shi sai suka yi intiqai guda 40 da aka zo ana karanta na ɗaya na biyar ki shiga dai sai tashi da ne mai mushi ta ani ba bukhari bane ba za ku mu irin wannan jaraba ba ku tashi ku bani wani dan dama an ce mutum ne mai eh, raha haka da da kuma kauda kai akan abubuwa al-Imam al-Mizzi Yusuf ibn Umar wanda wani malami ne mai kama da kwamfuta kwamfuta ma bata kai shi iya tsari da har yanzu da ake magana da karanta littafin shi Tahdhibul Kamal su tufatul ashraf zaka ga yanda yake tsara abu shekara 700 baya ko computer har yanzu akwai program din da ba su yi wannan tsarin da to an yi mushi wannan sannan ya faru da wani malami mai suna Muhammad ibn Ajlan wanda shi kuma dama mujabud da'awa to sai aka samu wasu ban dalibai suka yi mishi irin wannan takadaranci to sai al'amarin ya juyi su ne su Hafs ibn Riyad Hafs ibn Riyad da shi da abokan shi akwai Yusuf ibn Khalid al-Qaisi akwai kuma Malih ibn Jarrah su uku sai suka shirya mushi jarabawa yadda kaga dalibai suna yi ma lakcarori ko malamai ko malaman hadda ko ana so a ga wai ka iya ko baka iya ba sabon malamin ya bi makarantar sakandare ba ka da dalibai suke mushi ba <laughs> za a jiba mushi wata formula ko wani mathematics a ce solve shi a ga ya in dalibai islamiyya ne sai a mashi wata tambaya da an riga an san amsar ko anan yaran suna mutane haka ko anan albani ta ko wani adam ba ka suke ma sababbin malamai ba <laughs> to yanzu ka taɓa wani wani mujabu da'awa sai suka mashi tambayoyi irin waɗannan tun yana ganin kamar tambaya ce kawai ta Allah da Annabi da bawo shi ke cewa sai bai shi dai na hankali to da aka tashi a kasa ce ku zauna ko ku kunna yace ni za ku wannan iya shayyan yace to kai wani har su dan ziyara yace in Allah ya da Allah ba na so ka mutu sai Allah ya jarabce ka da cutar da zaka rasa da zaka yi ta kai kuma wani ubangiji Allah ya kwace maka imaninka Allah ya raba ka da addini yace kai kuma ina fata kada Allah ya sa ka ci more ka aka ce kuma duka da suka samu wannan jarabawa wancan da ya mishi addu'ar rashin lafiya da stroke ya mutu da falis eh, bin eh, shanyewar gaban ciki shi kuma wanda ya ce mishi kada Allah ya saka amfana da Allah ya kwace maka imaninka aka ce sai da ya yi gari ya zama malamin fada ba yi da fatawa sai ta sarki aka jarabce shi da alƙalanci aka jarabce shi da kaza abubuwa waɗanda za su iya kula da ta mishi addini shi shi kuma wancan sai ya mutu da wuri za ka bai rayu ma har ci more imanin har ci more ilimin ba shi ne kuma in kun tuna ranar mun karanta a cikin littafin al'ibar kissar wani malami wanda sai ya haya dan ma'inu ko wanda sai da Ahmad dan Hanbali ba shawara shine Abu Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukay malamin su Bukhari sai da Malam Ahmad dan Hanbali ba shawara cewa kada ai wannan abu malamin nan yana da ilimin shi da kyau ba sai mun gwada shi bai ce wallahi sai ya gwada suka je ya gwada kuma malamin har ya fushi har sai da ya tokare shi ya kare shi ba ya tsine mai ya kore shi ce ba zai kara ba shi a ba shi kuma yace ba komai tunda dai ya gano kwarewar abin da yake so ya gano ke su suna yawan yin irin waɗannan abubuwa ga malamai amma ana cewa ba ke. to amma har yanzu dalibai ba su gina wannan ba kuma wannan yake sa su samu confidence akan malami ko kuma su rasa confidence idan idan idan aka samu malami suka gwada shi suka ji eh, ya kai yadda yake to shikenan haka kwanakin baya wata malama a cikin university take ga mu sabuwar malama kuma ko aure ba ta da shi ta ce wallahi yara sun matsa mata ki dole su matsa ne sun ganki haka da kaɗan kika fi shekarun su ga ki kuma shar haka kullum kina cin gayu dole su matsa miki da abubuwa tambayoyi iri daban-daban wani ma sai ya taɓa tambaya ta wai wai da Allah ya shiga ta aure sai <laughs> zai ki samu miji ki aura sai kare ni sai zo miki kariya daga wannan abu ba in ba ka za ka kare na ki nace wallahi sai ta nemo wani ya ce sai ya ce yana son ki tace ai tana ganin alama suna so su gwada haka din suna so su gwada haka amma dai har yanzu ba wanda ya taba jur'a ya ce mata haka <laughs> so in ka zo kana malami sabon malami a wuri musamman inda ake mutane suke ji da kansu to sai kai ka kaɗa ba akwai lokacin da za ka yi wani abu ma da riya za ka yi shi don kawai ka kwaci kanka ya zama su yadda cewa ka iya din dan wannan zai baka dama abin da zaka koya musu su amfana da shi amma in suka rena ka tun karin farko duk abin da zaka faɗa shirme ne kawai to ɗaliban hadisi suna yin wannan amma malamai suna karhantawa sosai cewa ba daidai ne. kuma ko da za a yi to ya zama an yi iya wannan jarabawa a mai da hadisan yadda su wa qalbu ma lam yaqsid ar-riwat ku idza uqimatis salat hakanan kuma ana samun kalbu ya faru ba da manufa ba da kuskure shine wa qalbu malam yaqsidir riwayat da kuma juya abinda watan masu riwaya ba su nufin juya shi ba nahwa kaman idza uqimatis salatu idan hadisin idza uqimatis salatu wanda ya goda cewa idan an ta da sallah to babu wata babu abin nan menene cikin hadisin fala fala ta kuma ta karu ko kar ku miƙe har sai kun gani idan an ta da iqama idan an yi iqama kar ku ta da kar ku tashi sai kun gani wanda bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa yace to wannan hadisin an samu kuskure an samu wasu mutane sun ruwaito shi da kuskure shine gashi yake da sahu fi majlisil bunani haddathahu ai haddatha bihi ke ya ya karantar da hadisin fi majlisil bunani a majlisin sabit bin aslam al-bunani wannan daliban Anas din babban daliban Anas din sabit al-bunani hajjajun na'mi hajjaju na'mi ibn abi usmana hajjaj ibn abi usmana sawwa kenan ya karanta da wannan hadisin a majalisin Sabit al-Bunani Sabit al-Bunani shine malamin su Hajjaj ya zo na a makarantar sai ba da hadisin sai Hajjaj ibn uh, uh, ibn Abi Uthman al-Sawwaf al-Kindi wanda ya rasu ja shekara 143 daga cikin rijalus sitta fa dhannahu an Sabit jarir sai Jarir ibn Hazim yana zaune a wajen da yaji wannan ɗan makarantar ya ruwaito hadisin sai ya ɗauka daga sabitin tunda makarantarsa abin da ya fito daga makarantarsa akwai sauƙin tsammanci nashi ne ko sai ya ɗauka daga gare shi ne sai je na riwaya yana cewa daga sabitu daga sabitu daga sabitu ne bunani mai kun sabitu bai da wannan riwaya ko mun gane malamin ne baya nan sai wani ɗalibi yana yi musu muraja'a suna kamar musaffa ko suna dinnan muzakara sai karanta da wani hadisi wanda ba na isnadin makarantar bane ba isnadin makarantar bane to amma kan mu manta yanzu waɗannan tunda sabitu daga Anas ko yake riwaya to da hadisin da misali wannan malami ya kawo shi yace kawai daga Anas me za a tsammanta malamin makarantar ne ya koya musu ko mun gane sai zama wannan ko ba daga Anas bane da ba daga sabit din bane ya koyo shi ne a wata makaranta da sai kai jari ibn hazim sai ka je ka daga anas daga daga hamma daga sabit bayyana ku hammadu lidari hammad ibn zaid shine abdari hammad ibn zaid shine ya bayyana wannan a cikin nashi riwaya wannan malamin yayi sharhi sosai akan mas'ala to mas'ala ta hadisi maqlubi wanda ba a ba a karɓa shi kuma akwai riwayoyi bayan da waɗanda ya mata akwai akwai kalbu da ake samu a matni wanda yake mahalli ne na bahasi a cikin ilimi har yanzu ba a gama bincike akan a ce an gama bincike akan su akwai hadisan da suke zuwa da ire-iren wannan matsaloli wasu malamai istihadin sai take zuwa kan cewa wannan maqlubi wasu kuma suka cewa a akwai mafita game da shi kama hadisin inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibn ummi maktum akwai riwaya ta zo da cewa inna ibn ummi maktumin yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina bilal kuma isnadin ta tabbatacce ne to wannan wasu malamai suna gani suka ce kalbu suka ce takalibi ne akai ta maganganu akai akwai kaman kaman al-imam al-baji yayi maganganu akai haka ibn abdulbari annamari a cikin tamhidu haka abin nan al'imamu abu ja'far al-qahawi a cikin mushkilul athar da wurare makamantan waɗannan malamai sun tattauna a kai kun tuna wanda muke karatu da suna zadul ma'ad mun tattauna mas'ala a cikin fatun zadul ma'ad ba zan iya tuna wani wuri ne bidabt ba shekul albani da yazo daga baya ya nuna cewa wannan maganganun ba za a karɓe su a haka ba Sau da hadisin yana da isnadi tabbatacce kuma akwai da za a fassara shi duk da yake wannan fassarar da yayi tun a baya din kamar su baji sun kyamace ta da irin su Sirajuddin al-Bulqini shi ma ya kyamace wannan fassara cewa ana samun nauba akwai lokacin da Bilal ke kiran sallah da dare Ibn Maktum ya kira kiran sallah da dare idan an juya kuma watakila bayan mako guda ko bayan wata ko azumi ya wuce sai kuma su juya wani kuma ya koma na farko wani ya koma na wanda kuma wannan abu ne muhtamal da haka kowane hadisi annabi ya magana ne akan wani lokaci daga cikin lokuta da haka qadiya ce ne bahtiya har akwai hadisin hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminu na cikin muslim ya ba wata riwaya hatta la ta'lamu yaminuhu ma anfaqat shimaluhu wannan shi ma an zargi cewa akwai kalbu a wajen saboda umumin kasancewar ana yin sadaka ne ko kuma sunna ta karantar da cewa yuhibbu tayamuna fi kulli shay'in ko annabi yana son damuntawa a wani akan komai to da wuya ai tsammanin yayi ta'adiri da cewa kada dama ta san abin da hagu ke bayarwa wannan ya ya rikice mu wani mai riwaya akwai ire-iren su suna nan da dama haka za ka ji malamai suna tattauna su suna kawo maganganu a kansu littafin ilal na imamu dara kutai imamu dara kutai a cikin kitabul ilal yana da maganganu da ya akan hadisai da dama ire-iren waɗannan ah, ibn hajar ya ware su daban a cikin littafin shi mai suna jila'ul qulub fi ma'rifatil maqlub ibn hajar ya ware hadisai waɗanda illolinsu kalbu ne daga littafin al-imamu dara kutai kafin shi kuma akwai al-hafiz abubakar al-khatib al-baghdadi ya da daji mai suna raf'ul irtiyab a a maqlubi al-asma'i wal ansab shi kuma na na na al-hafiz al-khatib al-baghdadi wanda shi kuma ya yi magana ne akan abin da ke da alaka da canjin da ake samu a sunaye ko na nasabar mutane wanda wani ma yana faruwa ne kawai daga tashifi basari ne wani zai koma misri ire-iren waɗannan tashifi ne kawai yake canza sunayen zuwa ga wani abu daban ko nasaba al-khatib al-baghdadi kama al'adarsa da yake wa kowace mas'ala lissafi yake mata kowace mas'ala zai mata lissafi ne tadlisi kaza shazi komai sai ya mushi lissafi to irin haka ya ji mai suna rafu al-ihtiyali fil maqlubi min al-asma'i wal ansa wannan littafin guda bisa daga cikin madogara wajen tattaunawa ko ganin bayanai akan maqlubat a cikin isnadoji ko a cikin sunaye ko a cikin matnonin su wallahu ta'ala a sai malam yace tanbihatu ga wasu fadakarwoyi za a ce kenan ko ku fadakarwa kai ake cewa wa in tajid matnan da'ifat sanadi fa qul da'ifun ay bi hadha faqsid ولا تضعف mutlaqan bina'a? ala tsariki illa alla ja'a bi sanadin mujawwadin bal yakifu zaka ala hukmi imamin yashifu bayana yi fa in atlaqahu fa shaykhu fi ma ba'dahu haqqaqahu wa in turid naqlan liwahin aw lima yushakku fihi la bi isnadihima fa'ti bi tamridin kay wa wa بنقل ما صح فقال فعلني وصحلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف الورى أو بيانه في الحكم والأقائد أن ابن مهدي وغير واحد yace wa in taj fadakarwa ba guda daya ba fadakarwoyi ne ko na ji ko fadakarwai za a ce wannan wasu sai kana wa in ban zai dace ba wa in tajid matnan yace in ka samu wani matni da'ifas sanadi da isnadi da'if kana ta bincike a matsayinka na ɗalibi ko malami ko mai bincike sai ka tarar da wani matni a wani littafi bari ku ji eh, abu da yake nuni zuwa ga tanakul na na na na na zahalantu sai ranar nake cewa zan fito muku da littafin kuma gashi akan tebur kullun na gani shi wanda ya magana insha Allah ne su zan fito mana da shi eh, littafin da yake magana akan hukuncin inganta isnadoji ba hafi na wani malami mutumin kuwait din da na gaya mu ah, sha Allah na su zan fito muku da shi daga shi kankanin ba Ya ce, idan ka samu da can ba ya ce ba a rawaita hadisi ba ba ingantawa to bari ku ji kuma ta magana take kama da ya kamar ya saba wancan magana in ka samu wani matin da ifas sanad mai isnadi da yi wa ya ga maka da yi ne kai ka gane da yi ne ko yace fa qul ka ce ifas. ba kai hukunci ba kenan ai bi hadha faqsi ma'ana kana nufin isnadin ne bai hukuncin kai ta kaitu akan isnadi kace isnaduhu da'if irin yadda haisami yake a majmu'uz gawai haisami da wuya kan ya hukunta hadisi kai tsaye ya hukunta isnadi ce isnaduhu rijaluhu thiqatun ko isnaduhu da'ifun ko fi sanadihi fulan ba zai hukunta matanin kai tsaye ba sai yana da wani malami da ya gabace shi a kai ko kuma yana da ba su wanda yake a hata da turuqil riwaya na wannan hadisi wala tubaif mutlaqan kar kai ka ce ba'ifun ko hadha hadithun ba'ifun shine itlaqi ya zama ka ta kace akan hadha isnadun ba'if ko isnaduhu ba'if ko isnaduhu fi maƙalu. kar ka ce raunata isnadin naka ya hau kan matanin kai duk da yake ba wannan shine hukuncin idan ka kai tika tika tika hukuncin isnadi da'ifi to zai shafi matin amma kada kai girin gidishin saurin azarbabin kai maza ka hukunta abin da yake cewa ke a bina'an ala ya zama ka gina hukuncin ka akan isnadin ka gina shi zuwa ga matin if dan kuwa la'alla jaa hala ya zo bi sanadin mujawwal da wani isnadi mai kyau to waya ga maka isnadi mai kyau ne shi kuma wanda ya bada you see da ya zaka san wannan isnadin da kyau ne ta yi dai ko dai wani ne ya faɗa ko kuma kai ne za ka faɗa ke da sai ya ce to amma fa tajwidin kai ya zama kai ka gawara shi da ya kamata ya ƙara wannan magana a kai so dan wancan magana tashi is invalid scientifically shi sa ba zai iya maintaining ita ba shi ma kamar da muka faɗa shi ma da kanshi ya rawanta isnadoji ya inganta wasu malaman da suka yi zamani da shi su mugultai su abin nan ibnu da take al-aid da makamantansu duk wannan malamin ya kawo su wanda su ma suna yin wannan aiki na baya da shi kadan suna yi na sama da shi kadan su makadisi suna yi na baya da shi irin sunnin zidin nan su ibnu hajin su su su zahabi duk suna yi da haka magana ce wadda an faɗe ta amma an kasa tabbatar da ita saboda ta saba wa nesa na ilimi ba bai yi ba bal yaqif zaka ala hukmi imamin yasu yace fadan cewa hadisi da'ifi kai zaka yi cewa isnadi da'ifi zaka iya cewa haka saboda tsoron ya zama akwai wani isnadi wani isnadi mujawwad mai kyau amma fadan itlaqin a ce hadisi ne da'ifi yace to wannan zaka tsaya ne akan magana wani babban limami mafhumu mukhalafa waccan ba babban limami ne yake tabbata ko mun gani ya yarda wanda bai kai babban limami ba ya hukunta sinadi da rauni Ya yi taka dan saboda hala akwai wani mai inganci amma cewa hadisin nan bai inganta ba yace to wannan sai tana buƙatar magana wani babban malami wanda ake sa ran ya kewaye maganganun kamar irin bukhari kamar irin tirmidhi abu dawuda nasa'i darqutni baihaqi hakim ya khatib al-baghdadi abu nu'aym abu abu al-asfahani ibnu abdul barri baji ire-iren waɗannan kibaru in kana son ganin tarajim din sai ka koma littafin tazkiyatul huffaz na na na na az-zahabi ko tabaqatul muhaddithina na ibnu abdul hadi din wanda lokaci ɗaya suka yi su amma ba yi da bane kowa da irin nasu za ga tarajimu na malamai wanda suke dakkan malamai kowa ginshiki ne ko shishike ne a cikin ilimi eh, imma imamin yasifu bayana ba'ati wanda zai tsaya ya wasafa maka ya bayani dalla dalla akan abin da ya kawo wa wannan hadisi rauni kamar irin da masu takhriji daga baya baya suke irin su a zaidi irin su ibn hajar irin su shi zainuddin al-iraqi din irin su ash-shawkani irin su ahmad shakir irin su albani irin su Jamaluddin al-Qasi waɗannan duka in za su maka bayani akan hadisi mai rauni za su sai sun kure bayani kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi ne raunin shi wani lokaci ma za ka karanta gaba ɗaya ma ka sai dai kawai ka bi kawai za ka ji bayani mai malam ya fi ƙarfin yaro ya fi ƙarfin yaro yaro sai dai kuma babu shi ta goya shi kawai ina ba ta mun gane wani bayanu za a fi fa in atlaqahu idan shi malamin ya saki hukuncin ya ce hadisun da'ifun fa shehu fi ma ba'dahu haqqaqahu to daga baya shi eh shi shi ibnu sarah ya ce eh to wannan na nufin malamin ya riga ya haƙaƙe in ka ji malami ya ce hadithun da'ifun Inde dai malami ya to alama akan ya riga ya kwara bincike akan shi amma idan ya ce maka isnaduhu da'ifun yana maka hukunci ne yanzu kawai akan wannan isnadin kai da ka girman magana da nauyin ta ilimi bai kai girma da nauyin hadisun da ifo ina fata mun gane hadisun da ifo kamar ko da asibiti ne akwai tambayoyin da za a yi ma patient da dan preliminary bincike da za a yi sai a ce to ana fatan kaza ne ana tsare ko ana tsammanin kaza ne ke damun shi ko amma idan aka wannan hukuncin bai kai jazmu na hukuncin da za a yi bayan an gama mushi test test ba an gwada fitsari an gwada kashi an gwada jini an gwada miyau an gwada an sa shi a cikin wani inji an shafa mishi abu kaza a wuyan shi da cinye shi an goga an sa wata na'ura kaga wannan sauro abin nan ne analysis ne da da diagnosis ko to anan in suka ce kaza ke damun shi to wannan sai dai alahira ko za a canza amma lalle wannan abin ke damu shi in ba an samu wani kuskure na na dan adam ko na na'ura ba to kaga da bambanci da wannan hukuncin na farko da za a mishi ko da irin su daya zaka ga amma confidence din fadan su ba daya ba kamar to shine irin wannan ko da daga ƙarshe hukuncin bai canza ba amma confidence din fadan su ba iri ne tsakanin isnadu da'ifun da kuma hadisun da'if wa in turid naqlan liwahid idan kana so ka cirato hadisi wahid mai rauni zaka bada labarin zaka tashi a cikin maganarka zaka tashi a cikin littafinka zaka fade shi a cikin huduba zaka yi wa'azi da shi zaka karantar da shi yace to au lima yushakku fi wanda yake wahin tabbatacce mai rauni ko kuma lima yushakku fi wanda yake shakka ya tabbata ko bai tabbata ba بإسنادهما لا hima, ko ba kawo su za ka da isnadin su ba ma'ana za ka kawo su da isnadin su ba ba dole sai kai bayani ba musamman a hanyar malamai na baya an samu malaman da suka kware a yin haka irin shi khatibul bagdadi irin abu nu'aymin al-asfahani irin ibnu abid duniya waɗannan ukun sun shahara sukan kawo isnadi wanda yake muslim kamar na ƙarya amma kawai sai su bar shi ba za su ce komai ba suna ganin wai sun yi haka kan wadatar amma malaman da suka biyo bayan a cikin ƙarni na bakwai ɗin zuwa na takwas ƙarnin da aka sake jaddada ilimin sunna da aƙida. Ƙarnin su biyu, su ibnu taymiya su zahabi su ibn kathir su ibn abdul hadi da su mughultai da waɗanda suke tare da su su ibn qadim jabal waɗannan tabaka ta malamai to da suka zo su ba sa yin wannan shine har yake cewa a cikin littafin uh, imba'ul ghumar bi abna'il umar yana sorry wannan ne ibn hajar ne a cikin littafin ayanun nasri ayanun nasri wa ayanul umar na na na na na safadi cikin mujalladi na na biyu da yake tarjama malamin shi al-imam az-zahabi yace malamin nan har tausayi yake ba yana shan wahala ba zai taba karantar da ku hadisi ya wuce ba sai ya faɗi cewa ya inganta ko bai inganta ba kuma ko a rubutun zahabi haka yake a cikin sayar alamin lubala ne a cikin tarihul islami ne a cikin eh, abin nan ne tafkira ce duk inda zai ambaci hadisi sai ya ce haza muqaddu kowa ne fulanun wahid fulanin talib baya shi yana yana shan wahala kamar da shi da shi yake fada a cikin muqaddimar muqaddimar eh, tarihin islam in ka je ka duba mujalladi na farko wanda shine al-magazi sai dai faɗi wannan magana karara a cikin muqaddima da ce wannan littafin na tattara shi ne don bayanin tarihin musulunci tun daga shekara ta farko bayan hijira har zuwa zamanin da nake rayu sai ya ce wa qad ta'ibtu na sha wahala a cikin shi haka ya faɗa da kanshi ci na sha wahala dan sai da ya karanta littafin da ya lissafa ya karanta su kafin ya tace na shi sama da ɗari. wanda a cikin sa wanda ya fi mujalladi hamsin. sannan ya ce kuma wai takaitawa yake ce dan inda ba takaitawa nake ba littafin nan sai ya kai mujalladi 100 ko ya wuce haka ce dan akwai mutane 50 da zan iya tarihin kowanne ɗayan su a cikin mujalladi kaga mujalladi 100 ke da ya tashi a cikin a cikin malaman da ya targama yace akwai mutane akalla 50 wanda kowa an zama shi targama cikakkiya zan iya mishi mujalladi da an yi malamai jama'a mai ina kama kama kawai mutane suke da tarin digirori da ake manna mutane a jikin sunayensu kowa a manna mishi wani katan digiri a jikin sunan shi sai dai Allah ya sa ya gama lafiya kawai yana ta jin shi kamar dora mai yaro katuwar da kai da ake bayar na za su je firamare ka ga yaro daga kamalan kamar soja tana jan shi yana da <laughs> Allah shi kawai to eh, idan za ka kawo su ba da isnadin su ba malaman da kajiyar da suke can farko al'amari duk wanda ke karanta isnadi ya san shi da ka zai gani da ya gani idan shi ba kwanta zai gani da aka zo wannan tsakiyar zamani daga karni na uku zuwa ƙarshen na biyar to lokacin an samu lalacewa ilimi ka karanta a cikin tabaqat na cikin tazkiyatul fazab yakan ambaci kowane zamani ƙarshen tabakan me ya faru zaka ji yadda ilimi ya lalace da haka malamai ɗaya ne to amma kuma sai suka zama suna da wannan ɗabi'ar su ma ba sa ambata kamar wancan da muka misali da su to sai kuma daga baya sai aka zo ana ambata kuna da isnadi za a ambaci hukunci kamar yadda zahabi yake ibnu kathirin haka yake da ire-iren su sai ce to in ba za ka kawo isnadi ba fa ci bi tamrid in za ka faɗi hadisi wanda bai inganta ba to ka kawo shi da sigatu tamrid ka ce ruwiya shine zaka ga albani yana faɗa a cikin muqaddima ta tamamul minna cewa mutane da dama ba sa lazimta wannan kaida har a cikin malamai irin su al-Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin galibin malaman tafsiri irin su Zamakhshari su irin su Al-Wahidi da ire-iren su ba sa lazimta irin wannan kaida ah, sai kaga hadisi ya inganta su ce ruya hadisin da bai inganta ba ce zakara ko qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka galibin limamai masu hudu ba a nan da da na yanzu ai annabi ya ce kaza ai annabi ya ce kaza wanda kuma bai tabbata ya ce ba wanda kuma ya tabbata sai a ce amma ce annabi ya ce kaza to wannan abu malaman hadisi ta annace ba su da wannan ya saba wa kaida su wanda yake bai inganta ba ana kawo shi ne da ruwiya ma'ana da zaran ka ji ruwiya to ana nuna maka cewa wannan kantafi ne masoma asara bai da tabbaci wajzim bi naqli ma sahha abin da yago kuma da inganci to ka faɗe shi yake ka ce ƙala annabi ya ce fa'alin ka san wannan ka ce ƙala, annabi ya ce abin da yake ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi ba za ka kawo isnadin ba ka ce ƙala. idan kuwa bai inganta ba sai ka ce ruya wa sahabi fi ghairi mawdu'in rawaw to wani ƙarin bayani game da sai shi sannan kuma a yanzu malamai sun ƙara ka'idoji cewa wanda duk bai san inda hadisi yake ba to ba yi da ƴancin ya ce annabi ya ce sai in ka san inda yake ko akwai inda ka karanta ka gan shi a cikin littafi kaza sannan ka ce to a cikin bulugul maram ibn hajarin ya kawo cewa annabi ya ce kaza tunda da ya faɗa ya ce littafi kaza kai baka ma taɓa ganin shi ya ce tsabarani a cikin al'ausar kai baka ma san waye tsabarani na ne garin yaushe ya rayu menene al'ausar me ya al'ausar baka sani ba to ba ruwanka da shi wa ka sani kawai ibnu hajar mai bulugun barabu ya fi ma zaman lafiya shi can su je su karata kuma mun gani amma zangayi ne ke damar mutane su ma suna so su yi igirabi a ji kamar sun san abin da suke ba a mai ilimi kuma wannan dabarar dan ba ba mata ba ne za ka je musu dabara ka musu hutu su ɗauka kai wani shege ne a shi kuma ba kai ne in kana yin wannan ala da jahilai da suke gaban ka ko suke sauraron ka su ta gyada kai kamar kadangaru su ce ka san abin da kake amma wanda suka san abin da suke da gaske da zaran sun ji za su ganka tsirara ne tambar za su ganka da haka mutane su kiyaye wanda yake so ya iya zai je ya koya abu ne mai sauki ga malamai nan sun cika gari ko ina sai ka tafi ka je ka koya kana so sai kai amma irin wannan girin-girin da mutane suke yi kowa ya dinga kan hadisi yana cewa ai wuri kaza a cikin littafi kaza da sauransu ba zai tsaya iya abin da ya sani ba to akwai haɗari kwarai da akwai التشبؤ بما لم يعطى الله يسلمك وصحلوا في غير موضوع رووا من غير تبيين لضعف yace wasu malamai kuma sun yi sassauci fi ghairi mawdu'in idan hadisi ba na ƙarya bane rawau a ruwaito shi min ghairi tabyinin li da'af ba tare da an ambaci raunin ba idan an ce warwiya ko wakila ko wazikira suka ce ba sai an ambaci raunin ba ana iya riwayatar sa wa ra'au bayanu wannan eh, shi abin da yake fara akan cewa riwaya hadisi a cikin fada'il a cikin kaza da sauransu wa ra'au bayanu suka ce amma dole ne a yi bayani fil hukumi idan ya shafi hukuncin shari'a halal da haram da kaza da kaza da sauransu wal aqaidi da abin da ya shafi shafi aqida wajibi ne mai inganta ba a yi bayani an ibn mahdi haka aka rawaito daga ibn mahdi wa ghairi wahidi da kuma malami da ba ɗaya ba kamar hakim kamar abu nu'aym kamar ibn abdul barri kamar ibn adiyyin kaman khatib al-baghdadi duk wadannan waɗannan aroto daga gare su cewa ba a ambatan hadisi mai rauni sai in hadisi ne wanda yake akan fada'il amma idan akan akan aqida ne ko shari'a wajibi ne a bayani ibnu abdul ba uh, uh, ibnu abdul barri ba al-imam abubakar uh, ibnu al-arabi a cikin ahkamul qur'an shi kuma fito karara yace sam bai halasta ba a cikin mujalladi na biyu inda yake madaliban shi wasiya cewa ina muku wasici da ku yi watsi da duk wani hadisi mai rauni ba ku da bukata zuwa gare shi to wannan kabiya ce ta ma jadaliya ibnu hajirin a cikin annukat da cikin abin nan sharhin da yema littafin shi na nukhbatul fikar shine nuzhatun nazar ya tattauna akan wannan mas'ala shine hukunci aiki da hadisi mai rauni a cikin fadailul a'mal wanda ya kawo sharuɗa guda uku wannan kallon sharuɗa zaka ga kawai ya kawo su ne dan dai kawai kai ya ce ba kyau na farko shine kar ka dauka addinin manzon Allah kake sallallahu alaihi wasallam kar kuma ka koya wani a matsayin addini sannan kuma idan ka zo yi kar ka sa ran akwai lada kai dai kana yi sannan ya zama cewa ya shiga cikin karkashin wani abu wanda dama yana da asali dama sallan walaha tana da asali to sai kuma ka zo kana yin ta kuma akwai wasu hadisai na falalatta waɗanda ba su tabbata ba to sai kana tuno cewa to bari kai ko ka samu wannan falala ire-iren wannan abubuwan wanda suke nuni zuwa ga sam babu wani nagarta game da shi kuma zahirin mazhabin bukhari da malamin shi ibnul madini da imamu muslim zahirin mazhabin su shine su ma ba sa aiki da hadisi mai rauni domin tafan da suka yi in ka kalla zaka ga cewa sun yi su ne akan abin da ya inganta kadai shine addini kenan kuma har Buhari ma ya faɗa haka karara cewa a bautawa Allah da wannan sannan ɗaiɗai wa hadisan da ake iya ta taburza game da ingancin su ko rashin ingancin su a cikin Bukhari da Muslim zaka ga yawanci ba su shafi asalin addini ba sun shafi wani kissa ne na tarihi ko tafsiri ko fassara wata kalma ko wata falala amma asalin abin da ke da alaka da asma'u was sifat tauhidin Allah abin da ke da alaka da sallah azumi zakka to zaka samu dabuya ka ji bukhari ya kawo wani hadisi wanda wani zai iya cakula wani hadisin ko ya sa mishi hannuwa ida gaba da shi da haka zahirin mazhabin su kenan shekul Albani a wannan zamanin da muke rayuwa Allah ya gafarta mishi yayi intisari ga wannan mazhabin kuma ya kawo mishi hujjoji littafan shi mabambanta a cikin tamamul minna a cikin silsilar sahiha da makamantansu wannan mazhabin shine yafi zaman lafiya shine takaituwa akan abin da ya inganta wajen bautawa Allah da yin watsi da duk abin da bai inganta ba amma idan ya kama bayani idan ya kama fitar da wata fa'ida ko ana shimuliya a wajen karantarwa babu laifi tattaunawa ko kawo hadisai masu rauni ko fitar da wani fiqh da ke cikin su amma dai ana sanar cewa masu rauni amma bautar da mutane about su bauta wa Allah ta hanyar hadisai masu rauni wannan babu shakka malaman da suka tafi zuwa ga cewa babu kyau su suka fi dacewa da asalin gaskiya ko da ita su ne kaɗan za mu saurara a nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu